To yau bakoncin wa muka samu a dandalin namu. To bakwanci na suna na Husna Wali. To malama Husna ba mu labarin ki a takaice. To labari na dai da zan iya baki. Na tashi na samu tarbiyya mai kyau. Na yi karatun Arabiya na yi na boko daidai gurgudu. Mm. Sannan kuma ina kasuwanci. Me nisan zangon karatun ki? To nisan zangon karatu na gaskiya ina da diploma ne guda biyu. Wanne da wani? Na yi mass communication na yi legion and tourism management. Um, abin ya kika yi sha'awan karanta kenan dama shi kuma na sha'awan karanta guda biyun duka guda biyun duka saboda ina son uh, Ya sha aka kammala karatun to na yi diploma na legion and tourism management a adamawa state polytechnic yola hmm. na yi shekara biyu still na zo kano na sake na yi karatun mass communication shi ma 2 years To akwai kina da eh, niyyar ci gaba da karatu. Ina da niyyar ci gaba da karatu. A wani fanni a harkan bude idon koko a jarida? Dukkan biyu ba wanda zan bari. To ke biki salama ba? A'a yanzu na fara. yanzu kika fara yanzu na fara wani irin gwagwarmaya aka fuskanta yayin karatu. gaskiya na sha gwagwarmaya saboda gaskiya in kana karatu sai ka yi in baka yi da students yan uwanka dalibai ba za ka yi da malamai mm. gaskiya ni na gwagwarmaya da malamai na fi gwagwarmaya na ya aka yi ke gwagwarmaya da malamai saboda kin san matsalar da za a samu lecturer ya kan iya gama cece na so ni ku zuciya ce da ni bana daukar nonsense an samu ni har nama da lecturer ma to kin ga an samu matsala eh. to kin ga irin wannan ana face da kika fara shi biki fuskanci matsala ko na fuskanta na fuskanta mun samu matsala sosai that's why da yasa na ban sake ci gaba da karatu a Adamawa ba mm. na canja na zo Kano na yi karatu me yayi miki malamin so irin ya aika ce yana sona hmm. a ah, wai bayan kin mare shi bayan na mare shi ba shi da action da zai dauka kai saboda ya san in ya mare ni zan kuma ramawa shine sai min underground na hmm. lecturori hmm. to bai ma dai an fadar da ke ne ko kuwa absent ma suka samun gaba daya ban ma zana paper ba to kin kammala wancan diploma kenan na kammala amma the last exams dina shine suka cire min papers dina sai kika maimaita ni kwadace ba zan maimaita ba sai kika hakura sai na hakura shine na kika ganin zan karanta mass communication to lokacin da yace ce yana son ki ya ga miki wani zance ne ko yayi wani abu da ya ni gaskiya bai kan ya fito fili yana yawan tura min wani yaro so ashe student din shi ne yana karantarwa a international department ne kuma ina legion and tourism management a haka dai adala sai da ya zo gani sai ce ah, ai na san ta ma na san parents dinta hmm. ba ke shi kika auri soja ba nace yes of course ni ne ya nuna yana so na na ya avoidin muka samu matsala da da shi na ce ba wannan ta kawo ne ba ni ba na saurayi lecturer even in school ma ko kai ba lecturer ba banda lokacin ka tun da ba shi ya kawo ne ba sai da kika yi aure ne kafin ki ci gaba da karatu na yi aure kafin na ci gaba da karatu da ke gama secondary aka miki aure na gama secondary school na gama na yi aure eh. to after that da na rabu da mijina sai na koma karatu hmm. to kuma kin ce kina sana'a eh ya ki hada biyu to ai duk abin da ka sa kanka za ka yi ina sana'a ina karatu saboda karatu ba zai hana ni sana'a ba idan na je na kawo kayayyaki na zan iya raba wa mutane lokacin da na tashi haɗa kuɗi kuma za su haɗa min ba na samun matsala da su me burin ki a rayuwa burina yanzu a rayuwa ina so in zama nima na taki kasa na mallaki abun kaina wanda ba zan je in roƙi wani ba kuma in kyautata wa al'umman annabi gaba daya ba a fagen sana'a ba a harkar karatu to a harkar karatu sai inda ta tsaya kawai ni dai ba da full stop sai inda ta tsaya ban yi eh. to wace shara zaki ba mata musamman matasa mata gaskiya ko mace ko namiji mu zage mu nemi abin kanmu mu yi ilimin addini mu yi na boko saboda duk yana da rana sannan kuma mu nemi kuɗi jarin nan ba sai da yawa ba ko kalilan ne idan kana juyawa zai maka rana da kubo ake zama dala to haka muka tashi